أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ƙasas, wadda ajiya mun kwana ƙarshen aya ta hamsin da takwas Faɗin allah maɗaukakin sarki wa kam a halakana min ƙaryatin batsirat ma'ishataha allah ya ce sau nawa muka halakar da wata alƙarya wacce ta yi butulci ma ni'imar rayuwa da muka bata in ji allah fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah yace ai gacan gidajensu ba a zauna a cikin su ba Allah yace sai na dan kankanin lokaci kankanin lokaci shine dan zirga zirgan da ake ta kofofin gidajen ko kuma kofofin waɗannan alƙaryar wa kunna nahnu alwarisin Allah yace mu ne magada ma duk abin da yake bayan ƙasa inji Allah wannan aya kamar yadda muka karanta jiya babban sakon da take dauke da shi shine Allah ya ce mun halakar da alƙaryoyi da yawa saboda butulci da suka yi wa ni'ima da muka yi musu a cikin rayuwa dukkan wadda Allah ya ni'imtar da shi wata ni'ima babban abin da ake bukata a gunsa shine godiya ma Allah idan mutum ya yi godiya ma Allah akan ni'imar da Allah ya ni'imtar da ita akan shi Allah ya yi alkawarin zai ƙara mishi idan mutum ya butulce Allah zai azabtar da shi ta kowace irin fiska ɗaya daga cikin abin da Allah ke kuntata ma wadda ya yi butulci ma ni'ima shine Allah ya subtar da wannan ni'iman gabarinsa Allah ya ce wa daraba Allahu masalan qaryatan بسم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة Allah ya ce ga wani misali da zan buga muku na wata alƙarya wannan alƙarya Allah ya ce kanat aminatan alƙarya ce amintacciya mutma'innatan Allah ya ce kuma natsatsiyar alƙarya duk wanda yake cikin alƙaryan Allah ya ce yana cikin aminci kuma duk wanda yake cikin ƙaryan Allah ya ce yana cikin natsuwa domin akwai bambanci tsakanin samun aminci da samun natsuwa za ka iya samun wata alƙarya wani gari ko da a ƙauye ne babu abin da suke tsoro na wata barazana a gari mutum zai iya da sabon wasu a kofar gida ya kwanta ya yi bacci sai asuba ya tashi kaga wannan alƙaryan amintacciya ce to amma sai ka samu kuma babu natsuwa a alƙaryan saboda talauci to Allah ya ce wannan alƙaryan kanat aminatan mutuma'innatan amintacciya ce ba wani wanda yake tsoron wata barazana za ta far mishi mutuma'inna sannan duk wanda yake rayuwa a cikin alkaryan kuma yana rayuwa a cikin natsuwa babu barazana kuma irin na kuncin rayuwa Allah ya ce fa kafarat bi an'umillah sai wannan alƙarya ma'abuta wannan alƙarya Allah ya ce sai suka kafirce ma ni'imomin da Allah ya musu sai suka kama butuci sai aka kama sabon Allah fa azaka Allahu libasal ju'i Allah sai ya dandana ma wannan alƙaryan tufa irin na yunwa wal khawfi da tsoro kaga an gusar da natsuwan sannan an gusar da amincin da suke da shi saboda me kai haka Allah ya ce bima kanu ya sa'un saboda mummunan aikin da waɗannan mutane suke aikatawa Allah ya buga mana misali a cikin alkur'ani ga wata alƙarya wadda Allah ya ce mun amintar da ita Allah ya ce mun natsar da ita duk wanda yake rayuwa a cikin alƙaryan yana rayuwa a cikin aminci duk wanda yake rayuwa a cikin alƙaryan Allah ce yana rayuwa a cikin natsuwa Allah ce sai mutanen alƙaryan sai suka kafirce ma ni'imomin da Allah ya musu Allah ce sai muka ɗanɗana musu kunci irin na yunwa muka ɗanɗana musu kunci irin na barazana da a akan rayuwarsu Allah ce saboda mummunan aikin da suka aikata to wannan ayar ma abinda take bayani Allah ya ce ai mun halakar da alkayu da yawa da suka yi butulci ma ni'iman da muka musu in ba muna fahimta ko duk lokacin da Allah ya ni'imtar da kai wata ni'ima ko ya ni'imtar da ku wata ni'ima ku yi kokari ku yi aiki da wannan ni'imar akan gode ma Allah ma'ana ku yi aiki da wannan ni'imar wajen da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi yake wanzar da komai ya zama wanzarci idan Allah ya tabbatar maka da ni'ima ta zama tabbatacciya duk wanda ke nema ya tabbatar da ita gare ka in Allah bai tabbatar da ita ba ba za ta tabbata ba Allah ya ba mu labarin mutanen saba'i su ma saba'in fi maskanihim aya Allah ya ce ya kasance ga saba'awa Allah ya ce inda suka zauna garinsu alƙaryar su Allah ya ce alkaryar ita kaɗanta aya ce alkaryar ita kaɗanta abin wa'azi ne alkaryar ita kaɗanta abin ka fahimci lallai akwai Allah ne inji Allah Allah ya ce to me a cikin alkaryar? Allah ya ce jannatani an yaminin wa shimal waɗansu tafka tafkan lambuna ne Allah ya ce hagu da daman gari kulu min rizqi rabbikum Allah yace sai muka ce wa mutanen saba'i ku ci arzikin Allah kawai babu iyaka in inji Allah mutanen saba'i wadda suke rayuwa a wannan lokacin mutum yakan iya kwanan shekara bai hura wuta don ya ci abinci ba sai in yana da bukata waɗannan tafka tafkan lambuna da gonaki da Allah ya ba su a kai suke rayuwa babu wani abun da ɗan adam ke bukata na abinci wadda Allah bai fitar a cikin lambun ba sannan ba a ture ture yammacin garin akwai lambun kudancin garin akwai lambun arewacin garin akwai lambun saboda kawai in yammaci yayi za ka iya ɗiban iyalan ka kawai ka je idan apple kuke so ku ɗebo idan gwanda kuke so ku ɗebo in masara kuke so ku ɗiba duk wani tsiro da yake bayan ƙasa da ake ce Allah sai tsirar musu ku ji kuma sai Allah ya ce musu kulu min rizqi rabbikum kawai ku ci arzikin Allah Allah ya ce baldatun tayyibatun gari ne da daddaɗan gari Ka san dai garin da Allah ya ce akwai daɗi akwai daɗi wa rabbun gafur ga kuma ubangiji mai gafara duk laifin da kuka yi kuma in kun ce yabe Allah ya ce zai yabe Allah ya ce fa'aradu washkuru lahu Allah yace amma ku yi mini godiya ku mun ashiku ku yi tukuici ma wannan abin da na baku ta hanyar yi mini da'a Allah yace fa a'radu sai suka bijiri fa arsalna alaihim sailal arimi Allah yace sai muka sake musu ambaliyan dam din su Allah yace sai yazo ya ci gare dam din da Allah ya rike musu wadda wannan dam din wa'annan lambuna da fadamu da shi suke rayuwa Allah yake sai muka balla dantsin fa arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn Allah yace sai muka musanya musu da waɗannan tafka tafkan lambuna guda biyu na ni'ima da waɗansu sabbin lambuna guda biyu da ruwan yayi malale sai ya cinye gonakin sai ya tafi da duk abin da ke cikin gonakin lokacin da ruwan ya tsantsame aka tsaya da suka zo cikin gonakin sai suka ga abin da ya rage kamfin irin su gauta haka wa aslin da goruba wa shay'in min sidirin qalil Allah ce da kuma dan magarya shi ma dan kadan abinda Allah ya bar musu a cikin lambun kenan duk sauran amfanin Allah ya ce sai muka tafiyar da shi fa arsalna alaihim sailal armi wa baddalnahum bi jannatai jannatayn sai muka musanya musu da waɗancan lambuna na ni'ima guda biyu waɗansu lambuna guda biyu Allah ce zawatai okulin masu ɗan abin taɓawa kaɗan kamdin wa aslin wa shay'in min sidrin ƙalil to wannan shine sakamakon da Allah ke ma mutane akan butunci ai mutanen makani ne suka ce idan sun bi Allah za a cizge su a cikin ƙasan za su rasa hanyar abinci Allah sai ce to ai ba ku bi Allah ba ma Allah ya ba ku abinci Allah ya ce to amma a sunnar Allah duk wanda kuma aka wadata shi sannan ya zo ya yi butulci Allah ya ce mukan azabtar da shi da nau'ukan azaba daban-daban daga ciki Allah ya ce mukan kwace wannan ni'imar a hannunsa saboda ka duk lokacin da Allah ya maka ni'ima ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan ni'imar wajen da'a ma Allah ɗaya daga cikin abin da ke bayyanar da butulcin bawa ga mahalicinsa akan ni'ima shine ruwa ruwa wani mutum ne Allah ya ba bada labarinsa a cikin alkur'ani mawadaci mai kyauta ne idan ya yi noma da duk ya girbe a gonar sai ya kasa gida biyu kashi ɗaya sai ya raba gida biyu kashi ɗayan da ya raba gida biyu rabi nashi rabi zai sayar baɗi ya sake amfanin gonan da shi rabin farko kuma na talakawan gani sai da aka daidaita kowane talaka idan ya je gonan yakan samu abinci sama da abincin da shi ya noma da hannunsa haka ya rike alƙaryarsa haka ya rike mutanensa haka ya taimaki mutanensa rana ɗaya sai Allah ya karɓi rayuwarsa ashe ma abin yana kona zuciyan ƴaƴansa ba a sace musu dukiya sun yi abin da suke so ba an mai da talakawa ci ma zaune haka ne wani baƙin ciki yake yaga an taimaki wani ba fa shi zai taimakan ba kai ne zaka taimaka amma na bakin cikin ya ga an taimaka Allah yake inna balawnahum كما بلونا أصاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا Allah ya ce inna balawnahum mun jarrabi mutanen makka kama balawna ashabal jannati kamar yadda muka jarrabi ma'abuta gonan nan iz aqsamu lokacin da suka rantse da Allah la yasrimunna ha musbihin cewa za su je su girbe gonan su da ba kar wani talaka ma ya ji labari wa ya kira kani ya kira dukkan yan uwa aka yi family meeting to gonan mutum da dai ga mahaifinmu ya mutu bana babu rabon wani miskini a ciki suka rantse da Allah cewa asuban farko su tafi gonar Allah ya ce Allah ya ko in sha Allah kuma ba su ce ba sai suka ce alaiha ta'ifun min rabbika hum na'imun Allah ya ce lokacin da suka yi wannan mitin cewa da asusuba za su je su su girbe gonan su ba tare da wani miskini ya samu ya samu wani kaso a ciki ba Allah ce sai muka tura wani mai cewaya sai je cewaye gonan idan ya cewaye shagon ka shikenan ko miliyan 100 aka sa a shagon ya tafi kenan duk abin da ya shiga shagon in ya tsira bai shiga ba amma duk abin da aka saka a shagon ya tafi in gona ce duk abin da aka saka ta tafi in office ne duk abin da ya shiga office din ya tafi Allah ce fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika hum na'imun Allah ce sai wani mai dawafi daga ubangiji sai ya je yayi dawafi akan gonan suna bacci Allah ya ce fa asbahat kasarim Allah ya ce zai ta zama konanniya kamar wuta aka je aka kista mata ta cinye ta yi baki ta lalace Allah ya ce fatana da musbihin su kuma da asusuba sai suka kira junansu kai ka fito kai ka fito asuba na yi mu wuce mu tafi anikdu ala harfikum in kuntum salimin in dai kuna so lallai ba wanda ya samu wani amfani a ciki to mu buga sammako da sassafe mu tafi mu je gonan mu na'am fanqalabu wa hum yatakafatun Allah ce sai suka kama hanya suka tafi gonan wa hum yatakafatun suna magana kasa kasa in za a dan wuce wani lungu a ce to kasa kasa kar wani yaji saboda talakawa sun riga sun kagu duk shekara kowa na jira ya samu abinci to tunda lokacin girbi yayi kowa yana jira ya ji goron gayyata to fan talaku wa hum yatakafatun Allah yace sai suka tafi kowa yana murya kasa kasa Allah ya dakulanna hal yawma alaikum miskin kowa na jan kun dan wasa karfa wani miskini kar fa ka gaya ma wani wai wani abokinka wai wani angon ku daya Allah ya da na hal yawma alaikum miskin kar ku yadda wani miskini yau ya shigo cikin gonan nan wa kada ala habdin kadirin Allah ya ce haka suka tashi da wannan mummunan nufin aransu suka nufi gonan falan mara auha Allah ce lokacin da suka isa gonan suka ganta kalu sai suka ce inna ladallun suka ce ai mun bata ba nan bane gonan saboda yadda suka ga gonan ta lalace Allah ya dade ta jama'a kun ji sai Allah ya ce Allah ya ce ba gonan ku ce ba kun bata bane bal nahnu maharumun wani daga cikin sai ce wallahi an haramta mana ne kawai bana tunda mun nemi mu haramta ma bayi bal na hanu maharumun mu ma bana an haramta mana abinci ne baki daya qala awsatuhum ay qala a'diluhum alam aqul lakum la tusabbihun Allah ya sai wani mai dan sassaucin cikin su ka duk inda aka samu tawaga ba a rasa na jiba jiba sai ya ce musu alam aqul lakum la tusabbihun ba na ga muku wannan mummunan nufin ku koma zuwa ga Allah ba ba na ce muku Allah babanmu mana taimakon sa ne don yana taimakon bayin Allah ba sai suka ce kalu suka ce ya wailana inna kunna qin suka ce mun wuce gona iri kai ton mu a sa rabbuna an a rabbuna an yubdilana kairan mina suka ce to amma mun tuba Allah Allah mun koma zuwa gare ka muna fata Allah ka maye mana da wanda yafi alkhairi akan wannan abin da muka rasa ba sun dan dawo ba Allah sai ce to kazalikal azabu Allah ce haka nake ponishin marowaci wadda bai so ya taimaki jama'a duk daren dadewa Allah ce na karbi abun a hannunsa sai an ba ma wani abun a anguwar abinda da yake hannunka a garin abinda da yake hannunka a kasar abinda da yake hannunka kai kuma sai ka je neman alfarman abin Allah ya ce haka nake Allah ya ce haka nake saboda ka daya daga cikin abinda Allah ke sa ya karbi ni'ima a hannun bawa idan ya ni'imtar da shi shine mugun halinsa ko kuma ya dauki ni'imar ya ce zai sabi Allah da ita Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to sai Allah ya ce وما كان ربك مهلك القرى حتى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah bai kasance zai halakar da waɗansu alƙaryu haka siddan ba ba su yi komai ba wa ahluha illa wa ahluha zalimun Allah ya ce face sai mutanen alƙaryan sun zam azzalimai jama'a muna ci Allah ya ce da dai Allah ba zai zam mai halakar da wata alƙarya ko alƙaryu ba illa wa ahluha zalimun Allah ya ce face sai mutanen alƙaryan suna masu zalunci wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah yace ubangijinka bai zan mai halakar da alƙaryu ba hatta ya ba'asa fi ummiha rasulan ai hatta ya ba'asa fi asimatiha rasula Allah yace ba zan taɓa halakar da wata alƙarya ko waɗansu alƙaryu ba har sai na tura manzo a cikin headquarters wannan alƙaryar yatlu alaihim ayatina ya je ya karantar da su ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura Allah ya ce bamu kasance masu halkar da alƙaryu ba illa wa ahluha zalimun har sai mutanen alƙaryun sun zama azzalumai inji Allah subhanahu wataala ma'ana dai Allah baya taba kowa baya azabtar da kowa a ka'idar Allah har sai an maka wa'azi ka kiji tukunna Allah ke daukan hukunci a kanka jama'a mun fahimta mun karanta ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani ko wuta za a shiga da mutum sai Allah ya sa an tambaye shi abinda zai shigar da kai wutan nan an taba maka wa'azi ko ba a taba maka wa'azi akan sa ba sai ka ce eh an taba maka wa'azi Allah sai ce to a wuce da kai a shiga da kai wannan ka'idar Allah ce Allah ce duk alkariyu da kuka jin nan mun karanta annabi nuhu mun karanta annabi hudu mun karanta annabi salihu annabi lutu annabi shu'aibu dukkan alkariyun da aka halakar Allah ya ce Allah ya bamu taba halakar da wata alkariya daga cikin waɗannan alkariyun ba face sai mun tura manzo a cikin cikin headquarter alkaryan ya je ya kiraye su zuwa ga Allah Allah ya ce ba mu halakar da alƙarya har sai ma'abuta alkaryan idan sun zama azalmi jama'a mu fahimta amma suna rafkani ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون Allah ya ce ban taɓa na halakar da alƙarya mutanen garin suna rafkane ba a faɗakar da su ba ba a musu wa'azi ba haka kawai a azabtar da su Allah ya ce ba ma yin haka domin Allah shine a adalul adili na mafi adalcin masu adalci ka'ida Allah ya ajiye ma kansa yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Allah yace ba mu kasance za mu azabtar da wani daga cikin bayi ba Allah yace har sai mun tura manzo ya mishi wa'azi ya gargaɗe shi in bai bi ba to kenan rahama irin ta Allah yace duk abin da yace kai yanzu inda za a kama mutum ya sha giya za a je a mai haddi ana shari'ar musulunci sai ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ban san shan giya haramun bane musulunci ya ce a sake shi idan akan kuskure kai musulunci ya ce ba komi idan ka manta ne ba komi Allah na kama ka ne da abin da ka ji ka sani ka ki ka bi to a kai da a maka hisabi a kansa Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ومتاع الحياة الدنيا وزينتها وما min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha Allah yace duk abin da kaga an baku a nan rayuwar duniya Allah yace ce taɓa lashe ne na rayuwar duniya ado ne da kwalliya irin na rayuwar duniya Wama ma inda Allahi khairun wa abaka amma abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi shine mafi wanzuwa mafi zama tabbas a falat aqilun Allah yanzu ba za ku hankalci haka ba wa ma utitum min shay'in Allah yake duk abin da aka baku ko menene in dai a duniya ne fa mata'ul hayatid dunya Allah yake dan jin dadi ne kankani irin na rayuwar duniya wa zinatuha ado ne da kwalliya irin na rayuwar duniya wa ma inda Allah khairun wa abqa Allah yake abin da ke wajen Allah ya muku tanadi shine mafi alkhairi shine mafi tabbas duk abin da aka baka a duniya ba da tabbas Allah yake amma abin da ke wajena Allah ce shine mafi tabbas Allah ce kadi aflaha man tazakka Allah Allah ya ce kadi aflaha man tazakka Allah ya ce ya rabauta ya ji daɗinsa sa wanda ya tsarkake zuciyarsa ya zama mutumin kirki yayi biyayya wa Allah wa zakara rabbih fa salla wanda ya nace da ambaton ubangijinsa ya dage da sallah Allah ta yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya Allah ya ce amma ku kam na ga rayuwar duniya ita ce tafi damar ku wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce amma ku ji lahira ita ce mafi tabbas lahira ita ce mafi alkhairi inji Allah Allah a cikin suratul nahl ya ce wala tashtaru bi ahdi Allah thamanan qalila kuma nan kalila kar ku musanya alkawari da yarjejeniyar da kuka yi da Allah na za ku bauta mishi tsakaninku da Allah za ku yi addini tsakanin ku da Allah Allah ce kar ku canza wannan alkawarin domin neman abinci in ji Allah kar ku yi watsi da Allah kar ku yi watsi da dokokin Allah Allah ce don kuna so ku nemi abinci innama inda Allahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yace abinda Allah ya muku tanadi abinda na ajiye muku na alkhairi Allah yace shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani ma inda kun yanfadu Allah yace duk abinda ke hannun ku zai kare wa ma inda Allahi ba Allah yace abinda zan ajiye muku Allah yace baya karewa duk abin da Allah ya baka ɗayan biyu ko dai kai ka ga karewar abin ko kuma abin ya ga karewar ka yanzu idan ƴaƴa arba'in Allah ya baka kai idan baka ga ƙarshen ƴaƴanka ba akwai wadda zai ga ƙarshen ƴaƴan duka akwai ran da za a zo a kabbarta sallan gawa yau za a yi sallan gawan ɗanka ne na ƙarshe a duniya duk abin da ka taɓa saukarwa a duniya shi ma ya ƙare in kai baka gani ba akwai mai gane maka kai baka gani ba akwai mai gani maka Allah ya ce wala tasharu bi ahadillahi samanan qalila kar ku musanya ku canza alkawari da yarjejeniyar da ke tsakanin ku da Allah domin neman wani abin duniya dan kadan ma indakum yanfadu Allah ya ce duk abin da kuka samu zai karewa ma inda lahi ba Allah ya ce amma abin da zan ajiye muku baya karewa Allah ya samu dace Allah ya samu fifita lahiran mu akan duniyar mu Allah ya albarkace mu Allah ya ce وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا دك أبين ده أكباب جن دا إني إرن نرى دنيا وزنتها أدوني إرن نرى دنيا وما إن الله خير وأبقى أما أبين ده كيوجن الله شين مبي الخير شين مبي ونزوى أبلا تأكلون الله يشين زبا غاكم كالجا كبا الله يسام داتي سي الله يسام وإياكم وهو يوم القيامة من Allah ya ce, "Afa man wa'adanahu wa'adan Hassanan yanzu wadda muka alkawarta mishi alkawari na gaskiya, alkawari kyakkyawan alkawari, muka ce mishi idan ya bi mu ya yi ɗa'a za mu ba shi aljanna." Allah ya ce, "Fahuwa laƙihi kuma alkawarin zai je ya samu." Zai samu ko bai samu ba? Zai samu. Allah ya ce afaman wa'adnahu wa'adan hasanan yanzu wanda muka mishi alƙawari kyakkyawan alƙawari muka ce makomarsa aljanna fa huwa laqihi kuma tabbas zai samu wannan alƙawarin kaman mata'anahu mata alhayati duniya Allah ya ce jin daɗin sa zai yi ɗaya da wanda muka jiyar da shi daɗi a rayuwar duniya summa huwa yawmal qiyamati min almuhdarin sannan a ranar alkiyama na cikin waɗanda za a halarto da su wuta Allah ya ce jin daɗin ɗaya ne ba ɗaya bane ba idan yan aljanna suka shiga aljanna bayan Allah ya basu duk abin da ya ba wallahi sai sun tuno wannan alkawari wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha sani ima ajrul amilin dan aljanna idan ya ga komai da aka alƙawarta mishi gashi nan gashi a tattar da wannan abu hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce yan aljanna akwai wata abu kamar bulala da Allah ya ajiye musu a cikin gidan aljanna kamar dorina ce haka kawai iya amfaninta dan aljanna kawai zai dan rike ne in yana son wasa yana dan wasa da ita to ita wannan bulalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai waɗansu kusoshi haka da aka kafe a cikin gidan aljanna wanda in mutum yayi abin da zai yi sai dan makarata a cikin kusar Kusar ba bulalar ba annabi ya ce inda za a yi cinikin duniya da abin da ke duniya ba zai sayi kusar ba in ji manzan Allah Kusar ita kanta bulalar ba wani abu ake ta ba kawai da in kana son ka dan rike wani abu ne haka sai ka rike ta annabi ya ce to abin da ake rataye ta din annabi ya ce duniya da abin da ke cikin duniya ba zai sai ta ba lokacin da dan aljanna ya ga ya samu dukkan waɗannan ababa a cikin wadata wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu in aljanna sai su ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah da ya cika mana alƙawarin sa ya gaskata mana dama ya ce in mun bi shi zai ba mu aljanna to yau ga mu nan a cikin aljanna an cika alƙawari ko ba cika ba an cika alƙawari Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ويوم fa yaqulu anna شركائي قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون نعم وقيل بعد wa yawma yunadihim ranar da za a kirayi waɗannan mutane a gaba ga Allah fa ya ƙuli sai Allah ya ce aina shuraka'i alladhina kuntum tasumun ina abokan tarayya na da kuka sa mini a duniya wadda kuke wadda kuke zaton idan an zo kiyama da su cece ku Allah sai ce ina suke قال الذين حق عليهم Allah ya ce sai wadda kalmar azaba ta tabbata akan su waɗanda suka ja waɗansu akan barna sai su ce rabbana ya ubangiji haula a agawaina Allah ai ga nan waɗanda muka batar a duniya agawaina kun kama gawaina mun batar da su ne kamar yadda mu ma muka batar ai abalalnahum kama balalna mu ma batattu ne dama ai yaro bai daukan baya iya shiryar da wani sai dai ya da shi kama ga wani mun batar da su saboda mu ma tattu ne ta ana ilika amma Allah mun yi bara'a kan abin da suka yi gare mu a gaban ka Allah babu ruwan mu abin da suka yi ba mu muka sa su ba makan iyana ya abudun ba mu suka bauta wa a rayuwar duniya ba sun bauta ma son zuciya ne sun bauta ma shedan ne sun bauta ma abin da ransu ya raya musu ne Allah mu dai mun barranta a gaba gare ka jama'a muna ji duwar da ka bi duwar da ka shi akan sabon Allah shi Allah ba zai barka ba don wani ne ya saka jama'a mun fahimta duk wanda ka bi shi akan sabon Allah abinda Allah ke maimaitawa a cikin alkur'ani shine idan mai gidanka ne Allah ya ce ka dube shi Allah ya ce ka kalle ni da amfani na da amfaninsa a kanka amfanin waye ke yawa idan kace Allah sai ce to yaya ka bar ni ka bi shi haka Allah ke faɗa Qur'ani kusan duk ayoyin da muka karanta a satin nan abinda Allah ya yi ta maimaita su a cikin suratun nan namli kenan sai ce ka kalli abinda babanka ya maka ka kalli abinda na maka wanne fi sai ka ce Allah abinda ka mini ya fi abinda babana ya mini to duk duniya bayan Allah da manzon Allah ba wanda ke da falala a kanka kamar iyayenka haka ne ko to ashe in dai ba za ka bi su akan ka saba ma Allah ba to kenan kaga ba za ka bi wani akan saba ma Allah ba shi Allah sai dai ya ma kowa hukuncin da ya dace da shi amma dai ba da a sake kawai don an sa ka bane kai jama'a mun fahimta saboda ka za a je ai wannan walle walle a gaban Allah a ranar alkiyama eh Allah ya ce walau tara إذ الظالمون موقوفون عند ربهم الله أكبر rabbihim Allah yace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mai karatu ko sauraron karatu Allah yace walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim da zaka ga lokacin da aka tsaida azzalumai a gaban Allah yarji ba'dhum ila ba'd Allah yace na mayar da martani na mayar da martani ba sashi karami yana mayar wa mai gidansa sashi martani mace tana mayar wa mijinta martani mai gida yana mayar wa yaron gidansa martani ji ubabuhum ila ba'dil ya qulu allazina stubi'u lil ladina takbaru sai kanana waɗanda suka bi sai su dinga ce ma waɗanda aka bi laula antum lakunna mu'minin yalla ko kaga ba dun ku ba da mun zan mu'minai qala allazina takbaru sai su manyan su ce lil ladina stubi'u ga kanana na hannu sadadannakum anil guda ba da ija'akum yanzu so kuke ce ma Allah mu ne muka hana ku ku bi gaskiya bayan ta zo bal kuntum mujrimin kuma mujrimai ne halin mu ɗaya ne da ku Allah ya ce haka rasu ta sa'in sa a gaba ga Allah Allah sai ya ce musu la taktasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id Allah zai ce to kar ku yi kusuma a gabana kowa a cikinku na yi mishi tanadin sakamako da ya dace da irin aikin da ya aikata Allah ya samu dace Allah ya ce wakila da u akun, sai a ce to ku kirayi abokan tarayyanku waɗanda kuka sa su su ne ababen da za ku riƙe a duniya ko bayan Allah ku kiraye su fada auhun, sai su kwala musu kira falam jibu lahum Allah ya ce ba za su amsa musu ba wa ra'awul azab za su ga azaba kekere keke law kanu law annahum kanu tadun Allah ya ce a wannan wajen za su yi buri ina ma da shari'a suka bi a rayuwarsu ta duniya jama'a mun gane idan kana da mai gida Allah ya ce ka kira mai gidanka idan kana da wani abun da ka rike koma bayan Allah kowane ne Allah ya ce ka kira shi Allah sarki Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum الله أكبر الله يقول والذين تدعون من دون الله dukkan ababen da kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah Allah yace ma na min itmir Allah yace wallahi kowannen ledar da take cikin dabinun ba su shi abubuwa ne guda uku akwai fatil akwai itmir akwai nakir kowane ɗaya daga ciki Allah sai ce mai gidanka ko kaman kitmir bai nashi Allah wa huwa yutimu wala yutab Allah ce in kaga mai gidanka na cin abinci Allah ce ni na bashi Allah ya ce ma yamkuna min kitmir duk wanda kake ganin ya isu Allah ce bayi da koda irin wannan rigar ledar da binin in ta da uhum la yasma'u du'a'ahum Allah ya ce fa idan kun kira su ba da su ji kiran ba walau sami'u Allah yake kuma a kaddara ko sun ji mastajabu lakum Allah yake ba da su biya muku bukata ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar alkiyama za su kafirce ma shirkan da kuka yi da su jama'a sai Allah yake wala yunabbi'uka mislu khabir Allah ce ba mai ba labari kamar mai ilimi akan labari Allah ce ni na ba labari ko kun kiraye su Allah ce ba da su amsa ba to gashi anan Allah ya ce wa yaumai wa kila da kan ushurakakum sai a ce ku kirayi ababan da kuka yi tarayya wa Allah da su fada auhum sai su kwala musu kira falam yastajibu lahum Allah ya ce sai su ji ba su amsa musu ba dama Allah ya ce walau sami'u mastajabu lakum ko sun ji Allah ya ce ba da su amsa ba akwai wanda ya isa a kira shi a filin alkiyama ya amsa ne dalilin da ya sa ake cewa maliki yau middini Allah shi ne mamallakin ranan sakamako shi ne mamallakin ranan kiyama ba wai don duniyan ba mallakansa bane yasa ake faɗa saboda a duniya akwai masu mulki akwai farar hula a lahira kuma kowa farar hula ne kun gani ba na sa maliki yawmiddin ba mamallakin ranar karshe to saboda a duniya akwai waɗansu sassa da ya yanka ya danka mulkin waɗannan sassan a hannun waɗansu ta yadda zai ce a yi shari'a a gun masu mulkin gun su ce ba da a yi shari'an ba to amma in an je ranar kiyama sai kanka sai an ce ka matsa ka matsa ba ka isa ka matsa bisa cin gashin kanka ba kowa farar hula ne na na Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san lokacin da suka yi rayuwar yarinya na Aisha har annabi ya rasu bar duniya shekaran ta takwas ne duniya duk wannan na Aisha da kaji ake tayin nan annabi ya mutu ya bar duniya ta shekara 18 kaga ai yanzu kan ma ta aure ba tukunna an kai ta daki shekara ta tara sai ta to manzon Allah yanzu yadda kake ta maganar ragabzan da za a yi a filin iyaman nan kowa tumbur tumbur to yaya surki zai yi da surki annabi ya ce wai yau aisha surki a kiyama <laughs> surki <laughs> ai li kulli imrin minhum yawma idin sha'anun yugunihi Allah ce kowa matsalar ta ta sha mishi gabansa kaya in ka ji ka taka baka shiga matsalar da ta fi ta kayan bane idan ka shiga matsalar da ta fi ta kaya Allah sai ka fita a matsalar tukunna ka ta rasa a ina ka taka kaya haka ne ko ba ka bane haka ne sai ka isa kawai ga jikin ka duk da jini amma ta ina ka kuje to yanzu ka shiga matsalar da ta fi matsalar wannan kuje wannan Allah ya ji kan mala bakar Mahmud Gumi in wuta ne da su haɗa kansu su zo su roƙi maliku maliku shine mai babban shugaban mala'ikun da suke gadin wuta yan wuta za su haɗu gaba ɗaya su zo bakin wuta su roƙe shi wa na dau ya maliku wa na dau ya maliku da su zo su ce ya maliku li ya alaina rabbuka ka roƙa mana Allah kawai ya kashe mu gaba ɗaya mu huta mal Bakar mahmud gumi ce mutum mutum yadda yake son rayuwa yau mutum ya zo yana neman alfarman a kashe shi ya ce yau mutum ya ga abin da ya fi ya ture ya buzu naɗi yau mutum ne yake neman alfarman a kashe shi kaga ai ya ga abin da ya fi rayuwar ne Allah ya samu dace Allah ya ce falam yastajibu kun saboda haka ba za su amsa musu ba wa ra'awul azab za su ga azaba keke da keke law annakum kanu tadun Allah ce za su yi burin ina da shari'a suka bi a rayuwarsu ta duniya Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya samu gama da duniya lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka baran ta tambaya ba sannan